إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 18 ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da biyu, daidai da 24 ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma. wannan wani lokaci ne na musamman da muke nuna godiyanmu da bayyana farin cikinmu ga sarki Allah mamallakin kowa da komi wanda ya ba mu dama da iko na cika alkawarin da muke mai yan uwa cewa za mu gana a wannan lokaci domin gabatar da wa'azin musulunci sakamakon ɗaya daga cikin ‘yar uwanmu da Allah maɗaukin sarki ya azurta ta da samun karuwan aure ɗaliba ce wacce muke karatu da ita a har kullum a wannan makaranta namu na darul hadisi salafiya domin yi alkawarin gabatar da wannan wa'azi mai dauke da taken adabu ziyara ladubban ziyara a ƙarƙashin addinin musulunci ziyara wani abu ne wanda yake da falala yake da daraja yake da kima da lada mai yawan gaske a cikin shi amma da sharaɗin in aka yi dace da karantarwar musulunci duk ziyarar da ke ka yi aka waye gari wannan ziyara na ke bai daidai da karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ta wannan ziyara zai zama matsala gare ki sannan matsala ga waɗanda kika ziyarta shi yasa malamai suke cewa hunaka ziyara shar'iyya wa hunaka ziyara bid'iyya wa shirkiyya ma'an akwai ziyara na shari'a wacce ta dace da karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan akwai ziyara ta sunna ce to amma sai aka gurɓata ta da wasu abubuwa na al'adu da wasu ababe waɗanda suka ci karo da karantarwar annabi to sai ta zama ziyara ta bid'a sannan har ila akwai ziyara da ake ta shirka wacce kai tsaye ba ta kama da ziyarar musulunci ba to za mu ƙoƙarin haskaka waɗannan ziyarori da mutane kan yi waɗanda sun yi fito na fito da ziyarar musulunci da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo mana da shi mu sani mu al'umman musulmi ba al'umma ce wacce take kara zube ba duk abin da za mu yi na addini ko na rayuwa to akwai yadda Allah maɗaukin sarki ya ce a yi wannan abin to yin wannan abin a ƙarƙashin shi akwai wasu ababe masu yawan gaske da Allah maɗaukin sarki ya tana da ya tattala zai ma duk wanda ya ma addini ɗaya ina fatan mun fahimci wannan da kyau to shi yasa wannan ganawa namu ta yau na so ta kasance a bisa wannan yanayi na manasihantar da junanmu dangane da yanda ake ziyara ina fatan mun gane wannan da kyau sannan kafin kai tsaye mu shiga cikin wannan muhadara muna son mu yi addu'a na musamman ga ita amarya da kuma angonta ma'ana asma'u mai mata nasiha mai mata addu'a na musamman da ita da iyayenta da suka yi tarbiyyanta suka kula da rayuwanta har zuwa yau muka ga cewa za mu mata walima na taya ta murna za ta yi aure domin duk wata ya mace ana haihuwanta yau to uwarta ta fara tunanin in ta girma kuma sai aure domin rayuwar mace kashi 99 yana karewa ne tsakanin aure ina fatan mun gane wannan da kyau to ashe in har Allah madaukin sarki ya azurta ki samun aure kuma kika samu mijin da ya dace a bisa tsarin shari'a to lalle ya kamata ya dace a miki murna ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya saka ma iyayenta da alkhairi ita kuma ya sa mata albarka ya zaunar da ita lafiya da ita da angonta allah maɗaukin sarki ya samu dace to wannan tofik wannan maudu'i na ladubban ziyara malaman musulunci sun yi maganganu da yawa a kan shi na daga abin da suke faɗi cewa suke minal ma'alum yana daga abu sananne anna ziyaratul akhi li akhihi ɗan uwa ya je ya ziyarci ɗan uwan shi mustahabbatun wannan abu ne da shari'ar musulunci ke so matuka duk abin da kika ji an ce shari'a na son shi to ki sani akwai lada na musamman da Allah madaukin sarki ya da zai bada a cikin wannan al'amarin litakwayati rabitatil ukhwa ana yin wannan ziyarar ne saboda ƙara ƙarfafan wannan igiya na ‘yan uwantaka da kuma zumunta wata ta'akkadu in kanat ma'aha majamala fi fara wannan ziyara da ‘yan uwa za su kawo ma ‘yan uwansu yana ƙara danko ya ƙara ƙarfi ya armashi idan ya zama an kai ziyarar ne ga ɗaya daga cikin abubuwan nan kamar haka na farko lokacin farin ciki duk sanda wani abin farin ciki ya samu ɗan uwanki ko wata ‘yar uwarki wacce kuke da <clears throat> zumunta da ita ne ko ko wacce ba ku da zumunta da ita amma kuma ‘yar uwa ce ko kawa? wacce kuke mu'amalantar juna mu'amala kyakkyawa to sai kika ziyarce ta irin wannan yanayi ta samu kanta na farin ciki to wannan yana ƙara danƙon ƙauna kuma yana ƙara danƙo na zumuncin da ke tsakaninku kuma irin wannan ziyara addinin musulunci na san shi to ne za mu zo mu ji irin wannan ziyaran da za a ce a kai to a buɗe yake kara zube duk sanda kika so a duk lokacin da ke ga dama ki wanke kafanki ki je ziyaran nan ko ko akwai wasu lokuta da ma shari'a ta hana zuwa ziyara? ko akwai wani yanayi da shari'ar musulunci ba ta yadda ɗan uwa ko mun kusantaka ziyarci ɗan uwan shi a irin wannan lokaci ba to shine za mu tattauna a nan to wannan kuma ɗaya daga cikin lokaci ne da 'yan uwantaka ke ƙara ƙarfafa muddin aka ziyarci ɗan uwa a ciki shine lokacin farin ciki sai ce au iyadati fi marabin ko kuma idan aka je gaida mutum a lokacin bai da lafiya <clears throat> kun fahimci wannan da kyau ku akwai hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masu ɗimbin yawa waɗanda suka zo suke bayanin falalan kai wa mara lafiya ziyara annabi ya ce idan mutum ya tattake zai je ziyaran ɗan uwan shi a sanda bai da lafiya ta wannan tafiyan da yake kamar ya kama hanyar aljanna ne har ya je ya dawo kun gano wannan da kyau ko ashe shi ma zuwa ziyarar mara lafiya yana tattare da falala mai yawan gaske kuma ku sani in kun ji irin wannan falalar ba cewa zan yi yawwa to dama na tuna wani mara lafiya bari in na koma mina zan je in ziyarce shi ba to akwai ladubba na daga cikin ladabin sai an baki izinin zuwa wannan ziyara in kuma za ki je ziyarar tun daga fitowanki daga gida har zuwa asibiti ko gida ko duk inda mara lafiyan na yake zaune to sai kin kiyaye ladabin tafiya akan hanya da kuma wani irin sutura ne za sa a jikinki sannan kuma idan an maki magana <clears throat> ko kuma ke za ki magana to ya kamata ke maganan nan duk sai nuna maki ga ladabin musulunci da ke kanki ina fatan mun fahimci wannan da kyau to shine sai yake cewa aw iza'in <clears throat> ko kuma abin da ya shafi zuwa ta'aziyya fi mautin idan mutuwa ne jama'a musulunci bai hana idan an yi mutuwa a je a ziyarci iyalan da aka yi masu mutuwa a ba su haƙuri a yi mamacinsu addu'a ba addinin musulunci bai takura wa mutane takura wanda ya kai ya hana su zuwa ziyarar 'yan uwansu a lokacin da suka mutu suna kabari ba Lallai ɗan uwa ya rasu kuma an damu da wannan rasuwan da ya yi to ba inda aka ce ba za a je kuma a ziyarci makabarin shi a mai addu'a ba muddin in ya zama wannan ziyaran ta dace da yadda sunna ta ce yana da gabin da ya kamata a mutane gyara a nan a duk lokacin da suka je ziyaran marasa lafiya sai ga mutum ya ji ya miƙe kafa ya zaman shi yi ta gulma yi ta surutai ana faɗin abubuwan da ba su dace a wannan wajen ba wallahi ku ji tsoron Allah Allah madaukin sarki zai muku hisabi akan kowace kalma da kuka faɗi in an je an gaida mara lafiya addu'a ake mashi in an je da ɗan wani abin hasafi sai a bashi sai a tashi sai a ƙara gaba ba a daɗewa a wajen mara lafiya ana duba shi amma irin zaman da kuke kuna gulma kuna fara gulma sai mala'ikon rahama sai su bar wajen sai shiɗanin aljanu sai su maye gurbi me kuke zaton idan allah maɗaukin sarki ya kaddara ma wannan mara lafiyan zai rasu nan take kun je kuna gulma a irin wannan wajen ba a yi ana zuwa addu'a za a yi mashi a ba shi haƙuri a nuna mai baƙin shi allah ke ya sanya mashi rashin lafiya ba yana daga cikin ma abin da allah maɗaukin sarki yake mara lafiya kullum na girmamawa Shi ne ana kankare mai zunuban shi muddin shi ma ya kiyaye wasu ka'idoji da Allah madaukakin sarki ya sanya mai shi shine yayi hakuri kuma ya nemi ladan hakurin shi a wajen Allah kuma gano wannan da kyau ko domin a hadisi annabi ya ce ku yi mamakin al'amarin mumini shi mumini komi nashi alkhairi ne domin duk sanda wani alkhairi ya same shi sai ya gode ma Allah to sai wannan godiyan ya kawo mai wani alkhairan kuma na daban a wajen Allah madaukakin sarki na musamman haka idan sharri ya samu mumini sai ya kokari ya yi haƙuri wannan haƙurin da ya yi sakamakon wannan sharrin da ya same shi sai kuma ya rikide ya zama mashi alkhairi na musamman ina fatan mun gano wannan da kyau shi mumini ba abin da yake na hasara dangane da maganar da malam ya kawo a nan cewa ana iya zuwa ziyara idan ya zama na ta'aziyya ne in an mutu shi ma kafin mu wuce wannan gaban ya kamata mu yi ma kanmu tambihi tsakani da Allah idan aka je ziyara na ta'aziyya jama'a ana kiyaye ka'idar musulunci ne dan ba taro ne na biki ba da za a je a zauna a rashi a gidan karban gaisuwa wannan ba daidai bane idan aka yi addu'a aka faɗi abubuwa masu kyau dan gane da mamaci nan take minti biyu minti uku ya isa sai ki tashi kama gabanki ba zuwa ake a shimfe da tabarma a sa kanofi a zauna a ta gulma ba duk wacce ta zo a zage ta duk wacce ta zo a ce kaza a kanta wance ta kawo miyan malami ne wance kuma nama ta sa wance kifi ta sa a cikin miyan ta kawo ya kata mu kiyaye wannan ba a zama gidan mutuwa irin wannan zaman da kuke yi in kin je kin yi ta'aziya sai ya kama hanya sai ke tafi yanki ina fatan mun fahimci wannan da kyau sannan za mu zo inda lokaci mai bayani gane da ladabin zuwa ziyara a sanda kika fito daga gida ko daga makaranta ko daga ina ne a kan hanya da zaki tafi a matsayin ki na ya mace ne mutunci daidai ina yake son ki ba kan hanya kun gano wannan da kyau ko domin yanzu in mata suka tashi da za mu fita nan in ba sa aka yi mata za su yi banga-banga ne sai kaka gida su tsara hanya maza sai dai su koma masu gefe wannan yana daga cikin kuskuren da kuke aikatawa yayin zuwa ziyara ko yayiki ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsere mana imaninmu to malam yana bayani akan cewa ana karfafan mustahabbancin zuwa ziyara idan ya zama ziyara ne na ta yan uwa farin ciki ko kuma ziyara zuwa ga da mara lafiya ko ziyara na ta'aziyya ba don komai ba sai dan malam ya ce rawa muslimun an abi hurairata radiyallahu anhu عن sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. أن رجلا zara أخا له في قرية من Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne ya baiwa sahabbai labarin cewa wani mutum ya je ziyaran ɗan uwanshi a wani gari fa arsadallahu ta'ala ala madarajatihi malakan to sai Allah maɗaukin sarki ya girke wani mala'ika akan hanyar shi aka aje mala'ika yana dako yana jiran ya iso inda mala'ikan yake misali ke ce za ki biyo wannan hanyar daga gida to sai aka je daidai rahama can sai mala'ika yake jiranki kin ga ke da kike tafiya kan wannan hanyar ke za ki je ki samu mala'ika a wajen kun fahimci wannan da kyau ko inda mala'ikan biyo shi a baya mai yiwa ya tsorata shi kun fahimci wannan ko kuma in kawai yana shan kwana ne sai ga mutum a tsaye a gaban shi kila ya tsorata to a kan hanyar ne mala'ika ya tsaye yana jiran shi kin daga nesa zai ga mutum yana tsaye in aka yi sallama sai a gaisa sai a tattauna falamma ata alaihi qala yayin da ya iso inda mala'ikan yake sai mala'ikan ya ce da shi aina turid bawan Allah ina ka nafa kuma qala sai ya ce wa mala'ikan uridu akhalli fi karya alqarya yace ina son zan tafi garin nan ne waje kaza in iske wani ɗan uwana a wannan garin Ƙala sai ce hallaka alaihi min ni'matin rubbaha. shin akwai wani ni'ima akwai wani abin amfani akwai wani abin da kake son ka samu a wajen shi ne wanda ta komu biha wa tas'a fi salahiha wanda kake kokarin zaka je ka samu a wajen shi ina fatan mun gano wannan da kyau akwai abin da ka je nema ne irin wannan qala la sai ce a babu ghayra anni ahbabtuhu fillahi yace sai dai ni ina son shi ne saboda Allah kawai mun gano wannan da kyau ko ma'ana mala'ikan yana mai interview ne shin akwai wani abin da kake son ka samu a wannan tafiyan naka da kake yi ne kila ba mamaki akwai kuɗi ko wasu kaya ko wasu abubuwa da in ka je za ka samu ka taho da su ina fatan mun fahimci wannan da kyau kala sai ce a ba abin da nake nema in samu sai dan ni ina son shi ne saboda Allah kala sai ce to fa inni rasulullahi ilaika ka sani ni jakadar Allah madaukin sarki ne a wajenka bi annallaha qad ahabbaka Allah ya ce in sanar da kai cewa Allah yana son ka kama ahabbtahu kaman yanda kai ma kake son shi mun gano wannan da kyau ko to kun ji ai akwai alheri a cikin wannan ko duk sanda kika je kika ziyarci wata yar uwanki kin je ziyara nan saboda Allah ne to ki sani <clears throat> ko kin samu mala'ika akan hanya ko baki same shi akan hanya ba to zaki dace da wannan soyayya na Allah madaukin sarki na musamman da Allah zai maki ina fatan mun fahimci wannan da kyau malai yace wa rawu ibn majah wa tirmidhi wa hasanahu al imam ibn majah da kuma al'imam a tirmidhi sun ruwaito hadisi wanda tirmidhi ya ce wannan hadisi ne Hassan. manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man adama ridan duk mutumin da ya je gai da mara lafiya au zara akhan lahu fillah ko ya je ziyaran wani ɗan uwan shi saboda allah na dahu munadin sai allah madaukin sarki ya sa wani mai shela ya shela ya ce bi an tsibta wa taba mamshaka lalle ka ji daɗinka kuma wannan tafiya naka cike yake da alkhairai wata bawwa'atin min aljannati manzilan sannan Allah maɗaukin sarki ya tattalar maka wajen hutawa a gidan aljanna jama'a shi zuwa ziyarar nan yana tattare da alkhairan duniya da lahira cikin shi haka ne to cin yana dauke da irin waɗannan alkhairai ya zama ma musulmi wajibi kada ya tafi ziyarar nan face sai ya san yadda Allah maɗaukin sarki ya tsara aje ziyarar nan ina fatan mun fahimci wannan da kyau domin kun ji duk wanda ya je ziyarar nan lillahi Allah maɗaukakin sarki zai kaunace shi kamar yadda yake kaunan wanda ya je ziyartar shi ko mun fahimci wannan da kyau ko na biyu haka Allah maɗaukin sarki zai sa albarka a tafiyanki zuwa da dawowanki kuma wannan hanyar da kika je hanyar aljanna ne kuma za a gina maki gida na musamman na shakatawa a gidan aljanna to ashe wannan ziyara take dauke da waɗannan gara shi iri-iri to ya kamata a ce musan yanda ake yin ta mun gano wannan da kyau ko domin mu yi ta yanda Allah madaukin sarki yake so domin mu dace da yardan shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wa hatta takuna ziyara muhaqqiqa lighardiha ita wannan ziyarar da muke son zami bayani a kanta zami bayani ne da izinin Allah a bisa yanda muka fahimci addini ya ce a yi ta saboda manufan ziyara ta tabbata a bisa tsari na kwarai ta dace da wada al-islami laha adaban minha ta dace da irin tsare-tsaren da addinin musulunci ya tsara na ladubba wanda waɗannan ladubban ne a ƙalla ba a kasara ba mu ce za mu gabatar da ladabi kamar guda takwas a gurguje ba don kuma ba sai don mutane su kokarin bin waɗannan ladubba ko sa dace da abin da allah maɗaukin sarki ya tanadar masu in suke ziyaran ziyarar kyakkyawa allah maɗaukin sarki ya sa mu dace <clears throat> to na farko daga ciki yana daga cikin ladabin ziyara wanda shi za a ziyarta ɗin ya zama an kula da haƙƙin shi ya daga cikin haƙƙin shi ya san za a zo mashi shine ki sanar da shi kafin ki je inda yake ya san cewa kina tafe domin a shirya maki wajen zaman da za a sauke ki a shirya maki abin da za a tarbe ki da shi wajen abin da za ki ci ina fatan mun gano wannan da kyau domin shi mai ziyaran ya natsu da zuwanki kuma ya iya tarayyarayenki da tarbanki yadda ya dace ba irin yadda muke tashi ziyara kawai sai dai gana ta shigo da kaya yara sun yo gaba lafiya a ce ai baki ne daga ƙauye ina fatan mun gane wannan da kyau to wannan ba daidai ba ne <clears throat> mun gane wannan da kyau ko aya ta tabbata a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratun nur allah madaukin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha Allah madaukin sarki ya kira masu imani da cewa kar ku shiga wani gida wanda ba naku ba har sai kun yi sallama har sai kun nemi izini to wannan isti'nas din ne mun gano wannan da kyau ko malai ce qala ba'dul ulama wani daga cikin hamshakan malaman musulunci yace al muradu bil isti'nas abin ake nufi da wancan isti'nasin da Allah ce hatta tasta'anisu ya ce huwa listi izan fi ziyara shine ki nemi izini na zuwa ziyara kabla zihab kafin ki tafi ziyara <clears throat> mun gani? idan kina son ki je ki ziyarci wata ko ki ziyarci wasu to kada ki kama ki je wannan ziyara har sai kin buga masu waya cin da yan zamanin waya ne ina son zan zo ƙarshen wata sai aka ci a ki bari sai tsakiyar wata mai kamawa mun fahimci wannan da kyau ko to sai ki tashi sai ki je tsakiyar wata mai kamawa ki je ki kai musu ziyara ina fatan mun fahimci wannan da kyau ko kuma gaya muku gaskiya muna da matsalan yanzu ba za mu iya an san baki ba to kai ki ji damuwa kamar sallama ne kin zo kin yi sallama a gida wa assalamu alaikum wa alaikum assalam in shigo sai aka ci a koma to kai ki ji komi a ranki ki koma wa iza qila lakum irji'u farji'u huwa azka to haka in kin nemi zaki zo ziyara sai aka ce a'a ba yanzu ba sai ki hakura to kun ji malamai sun fassara cewa wancan isti'naf yana iya daukan isti'zan fi ziyara qabla zihab kafin ki taho to ki nemi izinin cewa ga nan tafi malai ce bi wakatin kafin li'amalin allazim laha zaki ba wanda <clears throat> zaka kai ma ziyaran lokaci wadatacce da zai iya kintsawa ya iya karban wannan bakuntan naki jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko domin da yawan mutane ba sa fahimtar wannan akwai mutumin da za a kai mai ziyara wallahi abke ne kawai za a yi mashi bai da wadataccen wajen da zai sauke ku wani ba ku san halin da yake ciki ba bai da abin da zai ya ɗaukan ɗawainiyanku na ci da sha da kowa da komi za a iya tafi ziyarar nan rashin lafiya ya taso ba zai iya yiwa iya ɗaukan kwa irin wannan yanayi ba ga hadisin annabu kuma da yake cewa in ana annoba a gari kada na wani ciki ya fita kan na waje ya shigo mun gano wannan da kyau ko babban matsala ne in ana annoba ba ku sani ba kila kuna ƙauyenku a garin da za ku je kuna gaya musu za ku zo sai su yi maza su gaya muku kakku zo yanzu yanzu akwai abokina zai je wani gari daga cikin jihohin ƙasan nan sai ya waya cewa yana tafi sai aka ce kare iso a yau yau din nan inda zai zo mutum kaza suka mutu saboda amai da gudawa ya kama wajen gaba daya yanzu da ya kama ya tafi ne fa na farko bai kiyaye wannan ka'idan ziyaran ba sannan na biyu in ya je bakin garin zai jiyo ya dawo ne haka ya zama mashi wajibi saboda annabi ya hana shi da yake waje ya shiga amma da ya bi ka'ida ya kira kun ga ai bai je ba shi yasa wannan ka'idan wasu za su ga kai ai ta yi tsauri to dai aya ne ake fassarawa kuma mu musulmi ba muna rayuwa ne rayuwa na dabbanci ba rayuwa muke na hankali na neman yardan Allah madaukin sarki bu waɗannan dokoki su ake ce mabautan Allah domin ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljamba sai dan su bauta min kadai jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko mala ya ce wa ƙala ba'adun akhar wasu malaman suka ce almuradu bihi listi abin da ake nufi da ina ɗaya ne da izan neman izini wa huwa waqifun amamal baiti shine idan kika nemi izinin zaki zo aka baki izini kika zo kake ce ai dama an san da zuwa na kina zuwa kawai sai ki faru mm sai ki tsaya kofar ɗaki sai ki nemi izini na biyu in an baki izini sai ki shigo ina fatan mun gano wannan da kyau kenan yanzu da za ki nemi izinin zuwa gari a baki izini ki zo lokaci kaza kina zuwa minti talatin kafin ki iso sai yanayi sai ya canza ba za a iya risibin wannan ziyarar naki ba yanzu kina sallama aka ansa sai a ce ki koma sai baɗi ki dawo uwar haka sai ki ce alhamdulillah na samu ladan ziyara sai ki juya sai ki tafi mun gano wannan da kyau ko amma an kika cewa yanzu kamar ni wance za ta wulaƙanta ni to wancan aljannan wancan soyayyar Allah wancan wajen shakatawan dukkan rasa shi domin ya ce la tuftilo sadaqatikum bil manni wal kar ku ɓata aikin ku na kwarai ta hanyar zagi da gori ina fatan mun gano wannan da kyau ai abin da musulmi zai komi akwai ba abin da musulmi zai face sai ya samu nassi a ƙur'ani ko hadisi yadda aka ce wannan abu jama'a ba za ku yi mamaki ba a ce hamma da mutum zai musulunci ya ce ga yadda zai hamma wannan an faɗi yadda za a yi hamma atishawa an faɗi yadda za ki yanzu kina yin atishawa akwai karatun da aka ce ki faɗi shine sai ki ce alhamdulillahi ko mun fahimci wannan da kyau ko wannan shine karatun atishawa wanda ya ji ki kuma akwai karatun da aka ce shi ya faɗi ba fa shi ya shawon ba to shi kuma akwai abin da aka ce ya faɗi in ya faɗi wannan karatun to ke kuma sai ki faɗi wani karatu kuma ki fuskance shi da wannan karatun haba wannan addini ya gamsar da mu ya fa'idantar da mu ba abin da bai kawo mana ba ina fatan mun gane wannan da kyau to balantana la dubban ziyara duk Kur'ani ya faɗi waɗannan abubuwa saboda a wadatar a gamsar da mutane su rayu rayuwa ingantacciya allah maɗaukin sarki ya samu dace na biyu daga cikin ladubban ziyara na san wannan yana daga abin da na daɗe ina faɗin shi in muna karatu da ɗalibai ina faɗin masu cewa kakku je ziyara har sai kun sanar da waɗanda za kai ma ziyarar nan ba don komi ba sai don jama'a yau ba allah maɗaukin sarki ya sauwaƙe mana al'amara akwai wasa'il na ilam iri-iri za ki aika da imel ki tura masu Ga nan zuwa za ki aika da wannan dan short sms eh, nan text messages za ki aika gani nan tafi za ki ki buga waya mun gano wannan da kyau ko duk za ki aika da wasiƙa ki bada tashar mota a isar maki ko ki je first office ki aika sako zai iya zuwa nan da nan amma kawai sai ga mutane sun zo sun kwaso kaya da manya-manyan tukwane wa zo me biki ina fatan mun gano wannan da kyau ko an zo kaza kuma ku ba shirya mu ku zo ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu na biyu daga cikin ladibban ziyara shine alisti izan fi dukhul albayti baiti inda almufaji'ati bi ziyara idan kika kawo ziyara kwatsam irin wannan da ba a so mun fahimci wannan da kyau ko to in kin zo sai ki tsaya kofar gida sai ki nemi izini tukuna mun gano wannan da kyau ko in an baki izini sai ki shigo wannan shi ma ladabin ziyara ne kuma yana daga cikin karatun da mun karanta tun a islamiyya a cikin ahalari wala yahilla lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman hukumar fihi bai halatta musulmi ya aikata aiki ko ya aikin nan yake ba face su ya san hukuncin Allah kan wannan aikin in baki sani ba sai ce wa yas'alal ulama mun gano wannan da ko a tambayi malamai to su ne malaman yanzu muke tambayin su ya ladabin ziyara yake kuma bin wannan shine musulunci fa yanzu ki da Allah ba za ki ga kin yi abu na asara babba ki tashi daga nan wajen ki je samaru kin kai ma yar uwarki ziyara bayan hadisan da kika sani gaba ɗaya na gafara da jin kai kuma a waye gari kin rasa su ba da bin son zuciya kin ki bi ziyara ka'idan da aka ce ki bi gaskiya ya zama wajibi mutane su tuba kuma su bi abin da Allah yake so malam ya ce au adamu listi idada listi kibal ko kuma idan wanda zaki kai ma ziyaran shi ya zama bai gama kintsawa ne iya ansan ki ba to sai kin nemi izini yanzu in zo yanzu kamar walima ne da za a yi mun gano wannan da kyau ko walima za a yi yanzu duk wacce ba a gayyata ba akwai ka'ida ko dai ta nemi izini mun gano wannan da kyau ko ta nemi izini na cewa a ba ta dama ta ci walima kun gane ko kuma tashi ta tafiyanta kuma idan aka gayyaci mutum walima a musulunci ayan hana shi ma yake zuwa yi ko mutum yana azumi ne in ya zo wajen sai ya nemi izinin shi wanda ya gayyata din cewa wallahi ina cikin damuwa damuwa shine ina azumi ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ta sada Allah ko mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya kiyaye in misali shi <clears throat> mai waliman bai bashi dama da izini na ya bar wajen da yake ba kun gano wannan da kyau ko dole sai ya karya wannan azumi nashi in azumin nashi ya zama na nafila ne kuma gano wannan da kyau ku amma in ba azumin nafila ba ne na farilla ne to wannan federal government ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau a nan kuma bayan da aka iya sai a yi haƙuri to ku kalli walima kenan inda za a je a ci abinci don allah ku kalli tarin ƙa'idoji da aka sa ka'idoji ba iyaka an ce sai an kula da kaza sai an kula da kaza sai an kula da kaza Allah madaukin sarki ya sa mu dace malam ya ce wa yakuru listi'zan bi wasailin takhtalif wannan neman izinin da za a yi to za a yi shi ta hanyoyi ne waɗanda sun sha bamban da juna kuma gano wannan da kyau ko hanyoyi ku juya mana hanyoyin sun sha bamban da juna ba hanya ne iri ɗaya ba malam sai ce bi ikhtilafil bi'at wal usur za a yi shi ne irin yadda bi'a na mutane ya canza da kuma yanayin zamun nan kuma fahimci wannan da kyau jama'a neman izini da za ki zo ke tsaya kofar gidan mutane ke ce assalamu alaikum su baki izinin shigowa za a yi shi ne irin yadda yanayin garin yake yanzu akwai garin da in kika je in kika ta sallama ba san ma kina yi ba kuma wallahi ba za su san da su kike yi ba to yanayinsu daban in kin je sai ki nemi izini shiga irin yadda suke yi malas ya ce ka dakkil bab kamar kwankwasa kofa yanzu da yawa akwai wanda in kika je gidansu kwankwasa kofa za ki amma mu yanzu a wannan bi'a na mu ɗauki nan zaria a ce kawai sai ki zo kina kwankwasa kofa tsakanin da allah mutanen garin nan me za su ɗauke ki eh za su dauke ki kin yi abin da su ba saba gani ba ba za su ce arniya ba ina fatan mun gano wannan da kyau za su dauka ba kin yi abin da biki kyauta ba saboda ba saba gani ana samu musu kofa ba me suka saba gani sallama su kuma da za ki je inda 'yan boko su kuma suke in kika je kika ta sallama zai ce dan me ke za kuna ta mutane hayaniya shi kuma me za a yi a wajen sai a kwankwasa musu kofa ina fatan mun gano wannan da kyau sai ce bil isbu'i shi kuma ana kankasa kofar ne da me da kan yatsa haka a hankali ba za a yake mu yaro ba ne ya je dunkula kofar kan kan kan kama zai rusa mutane kofa ana kankasa wani a hankali kas kas kas kas kas kas haka malai ce au na kus alkaharaba'i ko kuma taba irin wannan dan sako na irin alam din nan wanda ake sa shi a kofar ɗaki wani har sallama na je na yi mun gane akwai mai gafara dai akwai kuma mai karara kalalalalam in an taba to na ciki sai gane yayi bako har ma akwai wani abin sanadi na magana daga ciki sai a ce wane ne kina daga waje sai ke ce bakuwa ne sai a ce ba mu an san baki yanzu ku tafi ina fatan mun gano wannan da kyau a inda aka waye da akwai wannan yanzu da na sa akwai abin da ake sa a jikin kofa haka a jikin kofa yake idan mutum ya fito zai tafi aiki ko zai je wani waje to sai ya ja wannan abin sai ya highlighting wajen duk wanda ya zo ya san inda ya je aiki ka je sai ka gashi nan ya je aiki asibiti ya je asibiti yana gida yana nan ina nan amma kada wanda ya zo waje na sai ya duwa kina zuwa ke gani ko kunkwas ofa kake sai ke juya daga yana kika zo a kin zo daga bidda ne to a sauka lafiya na fatan mun gano wannan da kyau sai ki juya sai ki koma bidda kuma gano wannan da kyau ko take ce yanzu za zan taso daga bidda ah in zo ka a ce wai yanzu a ce in koma sai a ce eh koma ka'ida ake bi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to kun ga akwai wanda su kuma al'adar kenan wannan dan sallaman na maza kararrawa ko mala ya ce auta naha akwai kuma wanda gyaran murya ne kawai suke so suna jance <clears throat> sun gane ne an yi baki al'adun mutane iri-iri ne zaki mamaki mutane suna da al'adu iri-iri to al'ada in ya zama bai saba ma musulunci ba to musulunci bai hana wannan al'adar sai da ce kuma kada wannan al'adan ya keta alfarman addinin Allah awil kalam akwai wanda su kuma suna neman izini ta hanyar magana kawai aw ilka'is salam ko kuma yin sallama aw ghairu zalika ko wanda suke yin abubuwa iri-iri malai ce wa kanat wasilatu lil istizan ayyamar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma neman izini wanda ya tabbata a zamanin annabi hiya qawlu assalamu alaikum haka ake so kowa su saba mu mun san da a ƙasar Hausa in aka zo ba sallama ake ba cewa ake gafara dai a huwanku dai haka ne masu gida suna maganganu dai ga sunan marasa tsari sun lokacin ba karantar da mutane ba amma yanzu an karantar da mutane addini duk wanda ya kai ziyara zai bude baki ya ce assalamu alaikum kuma ka'ida in kin yi sallama ba kina yin sallama kuma da shiga gaba ɗaya ba sai ki ce a adahul in shigo fa in azina lahu dakhala in an baki izinin ki shigo to sai ki shiga wa illa in ba baki izini ba kuwa raja'a dole ne ki koma shine ka'ida na tuna akwai lokacin da mala abubakar mahamudu gumi allah ya ji ganshi ya karatu irin wannan ya ce ko ɗakin mahaifiyanka ne za ka shiga kakka faɗa mata in kai sallama sai ka nemi izini sai ɗaya daga cikin ɗalibai sai ce ala gafarta malam uwan nawa sai ce kwarai da gaske uwarka ya ce uwan nawa ya ce za ka so ka ganta tsarara? sai ce a sai ce to nemi izini duk wani abin da kuka ga musulunci ya kawo to amfanin yana karewa ne zuwa gare mu kuma fahimci wannan da ke ku kakki wani abu na addini ke dauka aibar in kika yi Allah madaukin sarki zai amfana ko zai cutu ba abin da zaki iya cutar da Allah madaukin sarki da shi ko menene jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa illa in ko ba baki izini ba fa sai ce raja'a sai ki kama hanya sai ki koma gida mun gano wannan da kyau ko domin haka ayan alqur'ani Allah ya ce fa illam tajidu fiha ahadan to fala tadkhuluha in kuka je gida kuka yi sallama kuna kofar gida ba kowa a gidan ko gama sallama to Allah ya ce kar ku sake ku shiga yanzu akwai wanda in ta shiga sai ta ga labule ta lalleka mutanen gidan ba sa nan sannan sai ta juya sai ta tafi ko mun fahimci wannan da kyau ko idan babu kowa a gidan kike sallama sai ki nemi izini in kin ji shiru sai ki juya ki tafi mun gano wannan da kyau ko shine ce fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum kar ku shiga har sai an ba ku izini wa in qila lakum urji'u inda mutane a gidan sai suka ce muku ku koma sai ya ce farji ohuwa a azkalakum ku koma wannan shi ya fi mutunci gare ku mun gano wannan da kyau ku. sai Allah ce wallahu bi amalu na alim Allah yana sana da abin da duk kuke aikatawa ku sani duk abin da kuke aikata Allah madaukin sarki yana sana da shi don Allah ya halice ku ne ba wai ya halice wa kara zube ba waɗannan abubuwan da ake gaya muku na ƙa'idojin addini su ne hikiman halitta ku da aka yi kuma shi ne hikiman bambance mu da dabbobi da aka yi yanzu dabba in za ta shiga gida ina ruwanta da sallama sunanta dabba kuma ke kalli duk abin da ke cikin dabba yana jikinki akuya na da hanci kina da shi tana da baki kina da shi kila ma naki bai kai girman nata ba tana da idanu biyu irin naki kunnuwanta irin naki ne guda biyu tana da hannaye a gaba tana da kafafuwa a baya mun gano wannan da kyau ku duk wani abin da kike da shi iri ɗaya ne da za a farke cikinki a matsayinki na mace a farke cikin akuya sai ki ga duk abin da ke ciki akwai hanta akwai koda akwai komi a cikin nan akwai in mahaifa ne ke cikin ita ma akwai amma bambancin ku da ita hankali to kuma wannan hankalin an sa miki ne saboda ki bi waɗannan dokokin to in kika ce ba za ki bi ba sai a waye gari da ke da dabban ba bambanci ina fatan kun fahimci wannan da kyau malai ce rawal bukhari wa muslim fi zalika hadithan al-imam al-bukhari da muslim sun ruwaito hadisi akan wannan cewa in za a nemi izinin za a nemi izinin sau uku ne fa in azina laka fadkhul duk sanda kika ce in shigo aka ce shigo to ki shiga in shigo in shigo in shigo suka shuru sai ki koma ko kuma ki ce assalamu alaikum sai ki dan saurara in shigo sai kika ji shiru sai karshe assalamu alaikum sai ki saurara in shigo in kika ji shiru sai ki dan saurara sai karshe assalamu alaikum sai ki saurara sai karshe in shigo in kika ji shiru to anan kawai sai ki juya sai ki tafi kuma za ki hada ukun duka in ki zo ki ce assalamu alaikum ki kwankwasa in shigo sai ke saurara kila ba ma ke san da kike sallaman an ji an ansa ba ki ji an sawon ba amma in kika ce in shigo to sai su daga murya sai su ce e shigo in har ilawa baki ji an ce ki shigo ba sai ki kara sallama sai ki kwankwasa sai kuma ki ce in shigo wannan ba shine kaidan musulunci kina bin wannan kaidan sai ki dawo da ziyara mutanen suna kaunanki suna son ki sakamakon bin sunna da kuma tarin lada da yarda da ƙauna na Allah madaukin sarki da zai tabbata a kanki amma keta alfarman wannan bayan an san shi to wallahi akwai hadari a cikin rayuwar musulmi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malam ya ce warawa abu dauda bi isnadin sahihin abu dauda ya ruwaito hadisi da isnadi ingantacce anna rajulan min bani amir wani mutum ne daga kabilan banu amir ista'azana alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ji ya nemi izini zai shiga gidan annabi wa huwa fi baitin annabi yana cikin ɗaya daga cikin sasan shi faƙala yana zuwa kawai sai ce alij in shigo kawai abin da yake nan faƙala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama da khadimihi sai annabi ya ce ma mai mai hidima ukhruj ila haza fa'allamhu al-istizan fa'allimhu a je wajen wannan ka sanar da shi yadda ake neman izini haka ake idan yaro ya shigo maki ɗaki kawai kwatsam ya faɗo duk abin da ya faɗa kake saurare shi cikin tausasa sai ke ce kai koma kai sallama in kai sallama aka ansa sai ka ce in shigo haka ake yi bayan na shiga fi haka ba mutane wajen mara tarbiyya sakare ba bata koya maka yadda ake bin kin kawo matsala sai ya tafi a fusace sai ya koma ya gaya ma maman shi abin ba haka ke faɗi ba kenan kun kin kulla gaba tsakaninku me ya haifar da wannan shine baki da kan gado a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai yaro mai suna Umar ummu Salama ne ta zo da shi agola ne a gidan annabi an aje abinci a gaban annabi sai zo ya sa hannu zai ci sai ya to hannun shi na yawo ya tabo cin ya ciwo na ya tabo na ya tabo na haka yake ta yi sai annabi ya ce ya gula kunji cikin tausasawa udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana in za a kira mutane da taushin murya ake yi ba a gatsi gatsi jama'a mun gano wannan da kyau ko sai ce samillaha in za ka ci abinci yaro ka ambaci sunan Allah wa kul bi yaminika sannan in za ka ci kaci da hannunka na dama sannan wa kulmin ma ya lika ka ci gabanka yanzu annabi ya karantar da karamin yaro ne yanzu don allah ba amfana ba anas yaro ne dan shekara goma ya ya zauna gaban manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matsayin mai ma'annabi hidindumu mahaifiyan shi ne a sa ita ta kawo shi ko kun fahimci wannan da kyau ko ya zo ya zama mai ma'annabi hidima na yau da kullum ya zo ya zauna gaban annabi ya ce ya shekara goma yana ma'annabi hidima annabi bai taba mai tsawa ba bai taba yin wani abu annabi ya ce don me kai kaza ba bai taba kin yin wani abu annabi ya ce don me kaza don me kaza don me kaza ce annabi bai taba yi ba aka ce annabi ya iya tafi da mutane shi kuma anas akwai ladabi da biyayya da kuma jin magana ina fatan mun gano wannan da kyau don duk wanda ya zo wajen manzon Allah sai ya samu alkhairi na ilmatarwa shi yasa ko mata ku ne masu tarbiyyar al'umma don duk wani mutum da ke ganin shi a duniyar nan tun da kan shugaban kasa har jaririn da aka haifa yau mace ta tarbiyyar shi haka ne to in ba ku kyakkyawan tarbiyyar da ya kamata ba to wallahi sa sai kun samu matsala kuma al'umma za ta samu matsala shi yasa duk wanda yake son ya lalata al'umma ya ɗaiɗaita su ya wargaza tsarin su gaba ɗaya to mata yake kamawa ya lalata in mace ta lalace al'umma ta lalace gaba da shi sa kuka qur'ani ya ce ya ayyuhan nabi a zuwa azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna aka ce lalle su sa ne su sa hijabi aka ce wa karna fi buyutikunna mata ku zauna a gida saboda mace tana fita waje tana kara kai na to matsala zai faru ana ta tsare-tsare iri-iri saboda a zaunar da al'umma lafiya ina fatan kun gano wannan da kyau akwai sahabin da ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an shiga sallah wani abin mamaki sai ya faru a lokacin bai san ba a magana a cikin sallah ba sai ya atishawa sai ce alhamdulillahi sai na kusa da shi gaba da sai suka kalle shi su ma lokaci ake koya masa addini a hankali yanzu zai kice sabon ne suka waiwaya a hankali ake koyar da addinin ai ba da karfi ba ba da fada ba ba da kaza ba da kaza ba ina fatan kun fahimci wannan da kyau a hankali ake yi da suka kalle shi sai kuma ya a ah, dan me kuka kakkafa man jajayen idanunku a'a sai suka fara haka suna dukan cinye su shuru shuru shuru ba a magana da a kare sallah sai ya ce sai ya samu annabi wani mutum ne mai iya tarbiyyar mutane ya ce bai zage ni ba bai harare ni ba bai hantare ni ba bai kyare ni ba sai ya kira ne zaune da ni a gaban shi ya ce kaga sallar nan ba haka ake yi ba ba a magana a cikinta ba a kaza ba a kaza ba a kaza haka ake yi in baki koyi irin wannan tarbiyya daga annaba ba to sai kin wargaza al'amarin addinin mutane duka ki je lahira Allah ya ce bai sake ba kun fahimci wannan da kyau ko ana zaune a masallacin annabi ne ba ba ƙauye ne bai musulunta ba jama'a ku yi mamakin wannan al'amari kawai ya shigo masallaci yana kallon mutane kamar yadda muke zazzauna nan ana wa'azi kawai sai je samu wata kwana haka a cikin masallaci a can gefe kawai sai ya kama fisari sabai suka kakkakke annabi ci ku da shi in ke ce yanzu kina wa'azi sai wata ta koma daga daidai can ta kama fitsari sai ki ce a ku yi makafira duka sai ta tsotsa fitsarin nan ku kafa bakin da sai ta tsotse shi masallacin ta wancan masallaci ne da in kika yi sallah ɗaya a masallacin annabin raka'a sai kin zo masallacin da ba shi ba kin yi nafila raka'a dubu zai daidai da wancan amma aka yi fitsari kuma arne ne ma a lokacin da ya gama fitsarin sai annabi ya kira shi sai sa sahabbai su ɗibo bokiti gudanar ruwa su zuba kan fitsarin kaga ya kanta da wani ilimi ko a shi haka fitsari a waje ana kawo ruwan da ya fi fitsarin yawa ne sai a zuba ba irin yadda mata suke yaro zai fitsari sai ɗan ɗibo ruwa a hannu sai ɗan yayyafa haka ai kun ƙara mataɓo ruwa ne kun ƙara yawan najasa ne a wajen mun gane in haka ne sai ku samo tsumma wani tsumma na musamman sai ku tsana fitsarin sai ku zuba ruwa da yawa kan fitsarin sai kuma ku nemo wani tsumma ba wannan ba sau da shi wannan tsumman shunan shi fitsari sai a je a wanke shi daban kuma in za a wanke shi ba ɗaukar shi za a zuba shi a cikin bokiti ba a zuba ruwa in ko za a zuba sai dai a zuba ruwa wanda ya fi shi yawa a zuba ruwa da yawa a za ki rike shi ne a wajen bokiti sai ki riƙa zuba mai ruwa kenan kina wanke fitsarin kenan dan kasan mata suna kuskure da yawa abun ma kai sai mun kai zama masu wannan harkar ne kawai da a zauna lafiya kayan fitsarin yaro sai ga an tara shi a bokiti da wasu kayan kuma fa masu kyau sai a zuba mai ruwa kuma kaga duka kayan sun zama fitsari kenan sai an wanke fitsarin a waje sannan sai a zuba a sa omo sai a wanke kuma daban to shine ya ji daɗin yadda annabi ya mashi kun ga a wancan tsawon da aka yi mai za a firgita shi in aka tsorata shi zai marma zai gintsa fitsarin za a cutar da mafitsarin shi kun ga annabin likita ne psychologist ne ya san ɗabi'a za a gintsar za a iya cutar da shi ya ce a bashi ya sauka tukuna sannan in aka gintse shi zai iya tsorata ya fita a guje wannan wajen da ya stil da ya bata shi kuma zai bata wasu wajen da ba shi ba kuma gano wannan sannan ya bata jikin shi sannan ko ba za a iya mai da'awa ya karba ba amma da aka bar shi ya gama sai annabi ya kira shi sai zo ya ce zo ka ci kaga ba a fitsari a wannan wajen gashi gashi gashi gashi gashi gashi sai ya ji daɗi nan take sai musulunta to shi sai ya ɗaga wani ya adda ya ce ya Allah ka gafarta man ni da manzanka amma waɗannan ban da su ya Allah <laughs> me laifinsu a wajen shi sun mai tsara in mutum ya kuskure a hankali ake gaya mai abu sai ya gane to shi na annabi ya ce kai kai kai bawan Allah ramar Allah ta fi ƙarfin mutum biyu kaga kuma annabi ya nuna yadda abin yake still kafin wuce wannan wajen a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an samu wani mutum da ya wani abin ban mamaki jama'a shi tambaya ya zo zai yi a masallaci sai ya shigo da abin hawan shi cikin masallacin ina fatan mun gano wannan da kyau raƙumin shi ya shigo cikin masallacin annabi da shi ya ɗaure shi ku yanzu mutum ne zai zai mana tambaya sai ya shigo da jincen ɗin shi ya ba da wuta sannan ya kafe shi aina sai yan mu ma ba zai san inda aka yi da mashin nan ba kuma da ya shigo suka kyale shi kawai sai zai ce waye muhammadu a cikinku aka ce farin mutumin nan da ke kishin gidi in ga sabon su ma irin manzan Allah ne Wani kun fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik suka ce gashin yazo ya tsaya gaban annabi yace zo zan maka tambaya ne tambayan na da tsanani ba sauki cikin tambayan sannan kuma ka bana an zaka ka jawo shi na in ke ne sai ka ce kai ta shiga ban waje ina fata mun gano wannan da kyau ba ka aike ba ana bin mutane ne sannu sannu a hankali sai annabi ce ku je karantar da shi da ake sallama fa kai ma in ka je ka ce mashi ya ce ne assalamu alaikum a adkhul in shigo fasami a rajulu sai mutumin ya ji annabi yana karantar da mai hidiman inda zai gaya mashi to da yake mai wayo ne mai hankali in kin yi kuskure in aka gyara maki kakki fushi sai ki ɗauki gyaran haka ake yi yana faɗa haka faƙala zalika sai shi mutumin sai ya faɗi cewa assalamu alaikum in shigo yana faɗi fa'azina lahun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kala sai annabi ya bashi izini ya ce shigo kunjin da ake yi jama'a kun fahimci wannan da kyau ko shi sa ka'idan musulunci ka'ida ne sassauka ko mai daɗin bi kina bin ka'idan kawai sai ki ji wani irin natsuwa ke da kanki a cikin jikinki kina saba ma ka'idan ke da kanki sai ki tsargi kanki sannan kuma ga zunubi na jiran ki ranar gobe kiyama malai ce ya kulun nawawi fil azkar al'imamin nawawi ya fadi a cikin littafin al'azkar ya ce wa da zakar nahu min taqdim salam listi istizan wa sahih wannan bayanin da aka yi na cewa in an zo sallama ake yi sannan sai a nemi izinin shiga wannan shine maganan daidai amma wasu malaman sun ce in kin zo sai ki kwankwasa sai ki ce in shigo assalamu alaikum kun je inda suka tsara ku ko kuma ki ce in shigo in an ce shigo sai ki ce assalamu alaikum in kin ce in eh, shigo ba ce ki shigo ba ko aka ce koma kin ga sallama ki ya huta aka zuga ce to amma malam nawawi ya ce wancan maganan ita ce daidai ina fatan mun gano wannan da kyau to malamai irin su malam mawurde sun yi maganganu masu yawan gaske dangane da shin wanne ne za a fara gaddamarwa neman izini ko ko sallama sai dai al'imamun nawawi ya riga ya yanke hukunci ya ce sallama farko sai neman izini daga baya wannan shine ingantacciyar fatawa ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu ladadin neman izini na uku mala mina sunna Allah ya kifa za'iru amamal baiti mubashara shi wanda ya kawo ziyara ba a son ya zo ya tsaya a gefen kofa kai tsaye misali a ce ga kofa nan nan ne kofa ga labule a nan a rufe to in kika zo kake tsaya ka kina kallon inda labulen yake ko da ɗakin a rufe yake an sa labule ko da kofa an rufe kika sallama kika ne kake tsaya a nan kai tsaye inda daga buɗewa shiga zaki sai ki tsaya daga gefe nan ga kofa a nan ga gini a nan sai ki tsaya baki a kallon cikin ɗakin kun fahimci wannan da kyau ko take tsaya inda zaki ki riga kallon cikin ɗakin in aka an samu ki aka baki izini to an ga gama kintsawa kenan domin in namiji ne in mace ce kila ba maki sanda kike sallama kike neman izini sannan take ko yake kokarin sa riga in kin zo kin tsaya kai tsaye kina kallo zaki kallon abin da ke cikin ɗakin kuma dama an ce ki sallama ne ki nemi izini ai dan ba a son ki ga abin da ke ciki yayi wannan shine dalili ba tsayawa kai tsaye ana fuskantar kofa ana yin sallama aka an sa kawai sai a fada ba a yin haka allah maɗaukin sarki ya samu dace mali ya ce hatta la taqa ainihu alama la yambage an yara har a waye gari idan mutum bai fada cikin abin da ba a son ya gani ba fallazi fi dakhil buyut huwa min amr al asrar saboda abin da ke cikin gidan mutane abu ne na sirri allati la yuhibbu ahadun an yattala alaiha alghayr abinda wani baya son wani ya leka ya ga abin da ke ciki ina fatan mun gane wannan da kyau wani ba zai so a ce wani ya ga wannan abin da ke cikin gidan ba dole zai zai taka tsantsan ya tattara abubuwa to sai aka ce ai sallama kuma mutum yana gidan shi yana dama ya zauna inda yake so ai kuma fahimci wannan da kyau ko yana da daman ya zauna inda yake so to in kika zo sai ki bi ka'ida na yanayin yanda wajen yake shine sallama sannan neman izini Allah ya sa mu dace ladabin ziyara na hudu idan azana za'iru bis salam a duk lokacin da mai neman mai zuwa ziyara ya nemi izini ta hanyar sallama aw dakkil bab ko kwankwasa kofa wakila lahu sai aka ce mashi man anta waye wannan yambage an yi samma nafsahu biwuduhin an so ya fito karara ya bayyana kanshi liyukarrir almazura ma yuridu saboda shi wanda aka kawo ma ziyarin ya iya gane wa ya kawo mai ziyara mun gane wannan da kyau ko wa yukrahu an yaqula ba a san ya ce ana ko sa akwai an ce wane ne sai ce ni ne in ni ne kai ma ka san ce to tafi banda bukatan ka so da baka san addini ba sai a kira ka daga baya sai a karantar da ka yadda ake yi amma in kin je kin sallama an ce wace ce sai ki ce baki gane ni ba inda an gane ki za a tambaye ki jama mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa kika je gidajen manyan mutane tun asali ma <clears throat> tun a gate kina ba ki samu yan sanda ba tsawa ko wani magana da za su gaya maki kin kawo ziyara eh to barka da zuwa na gajiya ba gajiya me sunanki kina faɗin sunan sai je sai su duba sunayen waɗanda suka faɗi za su kawo ziyara in aka duba baki sai ce ba sunanki cikin masu ziyaran yau sai ki nemi izini wata rana in kika shekara zuwa na rantse da Allah ba za ki shiga ba duk yanda kusancin ku yake da mutanen nan kuwa ba su bakki ba har sai an sa sunanki ka'ida kenan jama'a mutum sai ya shirya zuwanki ya shirya abin da zai baki in zaki tafi na tsaraba ya shirya kowa da komi naki ba matsala amma yanzu misali kawai mutum na zaune a gidan sai kauyen sai yan uwan shi daga kauye sai su kwaso jiki kowanne da 'ya'yanta kuma su goma ne kowa ta zo da 'ya'yanta guda biyar biyar guda nawa kenan gidan haya yake da shi dole sai an ɗibi mutane an kai su makota kwana haka ne ko ba haka bane aje ana aro ana sha da Allah ku ba mu bar tabarma kuma in biya da halin da zai iya daukan ɗawaine waɗannan mutane kun jefa cikin bala'in bashi shi sa idan aka ce ga yanayin mutane sun zo sai a ce ta wani aji a taimake shi an gaggara suna ta bin gidan shi allah madaukin sarki ya sa mu dace to wannan yana daga cikin ka'ida mai kyan gaske wanda ya zama wajibi a kula da shi ya zo a cikin hadisin nan da bukhari da muslim suka rohoto a daren da aka yi isra'i da mai iraji da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da suka je sama ai mala'ika ya nemi izini da ya sallama suka ce wane ne sai ce jibirile ne bai ce ni ne ce kai ba ku san kowa ne ne ba to shugabanku ne ina fatan mun gano wannan da kyau sai ce jibirile ne sai suka ce kai da waye haka in kin zo waje an san kin yi sallama ka san akwai wasu wanda suke irin wannan za zo wajenka sun zo da mutanen da bai kamata su zo ba sai su kutsa daga baya bari in nemo mana izini ana cewa shigo kawai sai ganta da ita da wajen mutum uku sun zo mi in ni ne sai ce to ko ku koma ke zo na ki faɗi magana da kika zo da shi ka'ida ne sai da sabai sai da mala'iku suka tambayi mala'ika jibrilu kai da wane ne ya ce ai ni da muhammadu ne an aika mai ne ya zo sai ce a suka ce an aika mai ne da ya zo sannan ba suka buɗe ma annabi ya shiga Allah maraukin sarki ya sa mu dace to jama'a lokacin mu ya kure za mu saurara a nan sai Allah maraukin sarki ya kai mu wani zangon da za mu iya dasa daga nan sai dai muna yin addu'a na musamman ga amarya da ango da Allah maraukin sarki ya zauna da su lafiya kuma ya sa albarka a cikin auren nan nasu sannan kuma a iyayensu muna ƙara yi masu addu'a bakinmu da suka zo daga nesa muna fatan alkhairi Allah madaukin sarki ya mai da su gida lafiya ladan da ya tattala zai ba masu ziyara da kula da zumunci irin wannan da nuna soyayya da taya murna Allah madaukin sarki ya baku kuma Allah ya sa kuna daga cikin yantattu da zai yanta ku a gidan aljanna Allah madaukin sarki ya sa mu dace fa subhanakallahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum